والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون amma waɗanda suka kafirci suka ƙaryata da ayoyinmu to waɗannan su ne ma'abota wuta kuma ba za su fita daga cikinta ba har abada